all right good ga jama'a an fara zane yes yes yes yes ana ganin su all right very good ana ganin mallumin mu nan da kyau sosai ke. masha Allah masha Allah masha Allah masha Allah very good jama'a don Allah don amadi ban zage-zage kamar kan da na gaya muna all right to kuma insha Allah ga manyan malluma mu a nan shehu mu babban shehu mu malamin mu jama'a kamin su fara karatu na gaya mana mu yi kokari mu share mu kai 500 sa'annan su fara karatu to daga bita an zo mu ba malluma mu nan eh, respect mu kai 500 sannan mu fara karatu. To jama'a insha Allahu wannan dike da za a yi Allah sa mu yi shi lafiya ko mu kare lafiya mu samu understanding lafiya alfarman annabi da qur'ani a har yanzu dai ina rokan ya sunan shiga manyan admin su mu kamar malam basha anwar basha babban malamin mu kenan ta izuddin jinarun zaki da sauransu duka gaba daya don Allah don annabi ku duba yan comment sosai banda zage-zage ku yi hakuri saboda Allah eh banda ku duba banda zage-zage jama'a abin da ya kawo mu anan. Shi ne za a yi debate tsakanin babban malamin mu malam shakatar suna da kuma babban malamin mu shakahir so shakahir babban malami ne da ake ji da shi sosai a cikin ɗan shi'a haka kuma malamin mu malam asar suna babban malami ne sosai da ake ji da shi a cikin yan izana so amma zancen da ya kawo mu in sha Allahu ba ya kashe sai da Husaini ta malamin mu malam eh, eh, wanda zai fara karatu ya dauki minti ashirin 20 minutes ya dauki minti ashirin ya yi karatun shi ɗayan malamin kuma shi kuma ya dauki minti ashirin shi ma ya shigo ciki bayan haka malami na biyu ya dauki minti goma sha biyar ya shigo ciki ya yi magana ya yi magana minti goma ya tambar fashin minti biyar shi malamin kuma ya shigo ciki ya yi magana minti goma ya tambaya fashin minti biyar tambaya za a yi ba za a amsa ba sa'an nan kuma shi malamin ya fara shi ma ya minti biyar ya amsa tambayar sa'annan ɗayan kuma ya shigo ya ɗauki minti biyar shi ma ya amsa tambayan gaba ɗaya mun samu 14 minutes kenan sa'annan shi mu bude hanyar a eh, sunan shi nan calling to amma sha Allah mun san duka da saboda nasu da komi sai duka gaba ɗaya zancen mallumman mun ga na san zai kai one hour sa'annan calling kuma ya dauki one hour sha Allah wanda muka tsara wannan debate kenan shi za ga mun fara yau da sauri yau mun fara shi da sauri saboda kan lokaci ya dame su to amma insha Allah wanda zai fara muna wanda karatu saboda yanzu muna son mu san hujja in mun ga hujja nan ɗayan kuma yanzu ya bata hujja in mun ce waye kashe yanzu ba mu sani ba yasa muna neman malamin shi'a malam tahir ya fara shi zai fara gaya mu waye kashe zai kawo mana tarihi ya ba mu hujja ya kira muna wa ya kashe imamu husaini a cikin minti ashirin sai ta jirayen zaki kai ne za ka duba muna tayimin mu kai ne tayimin mu shi sa malamin mu malam dahir ya ɗauki wani minti ya san kamar wani minti biyar ya gwada ya da kan shi ya wani zance zancen shi bayan minti biyar samun shi ya fara kenan amma yanzu aka maganar da zai yi minti biyar ba shi a cikin wannan minti cikin haka kuma da suna shi ma haka sai kafin ya fara minti biyar din eh, da zai introduce din kansa da Allah ina da wani abu da nake so in tambaye shi ya bada amsa kafin mu fara akwai abin ake ce masa shi'a usuliya akwai kuma shi'a akbariya da Allah yana so ya san mawqifin malam ta yana wani bangare ne yana shi'a usuliya ne ko shi'a akbariya Ok, ina gani ya shigo cikin introduce da zai maka shi insha Allah. Eh, saboda akwai dalilin da ya same wannan tambayar saboda mu taƙaita ma mu matsalolin idan mun shiga tattaunawa. Masha Allah, masha Allah. Yasa jama'a mana dai na da minti biyar ya kinto cikin kan shi sa'annan ya biki minti ashirin آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شو وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ومسكته ما شاء الله شك الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر السر الفاخر العالم الظاهر المحمود الأحمد العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي بالسماء الأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن والد وجزاهم بإحسان إلى يوم الدين في alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ومغفرته ina gaisuwa zuwa ga sarki zaki waɗanda suke aiki tare kuma ina musu jinjina a wannan aiki da suke yi na jihadi wurin ɗaukaka kalmar Allah. Sannan a gefe guda ina yi ma babban malamin nan a sheikh hafizu suna hallama da barka da zuwa kuma ina matuƙar farin ciki da Allah ya sake haɗa mu a karo na uku idan ban manta ba a 2006 sa ko kuma farkon 2007 mun taɓa haɗuwa da wannan bawan Allah muka yi mukabala Mm-hmm. sannan 2016 mun sake haɗuwa da shi sai muka yi mukabala kan zagin sahabbai da kuma su a ake nufi da ahalul baiti a kayan sarfacewa a yadda ta zo a cikin alkur'ani inna ma yuridu Allahu li yusba ankum rajula ahlal bayt wa tasawwukum tasira to mun yi tattauna da shi sosai a kalla mun kai kama awa shida hmm. to a karo na uku Allah ya san ta samu daidai lokacin da muke so mu tattauna don mu yi bayani ga al'umma cewa ya kashe imam Hussein alaihi salatu salam a a lokacin da sai kuma ake wannan tattaunawa wanda insha Allahu sannu za mu yi bayani a cikin littafi dalla-dalla. Sunana kamar yadda kuka sani Bahir Umar Suleiman daga Najeriya daga kuma garin Bauchi. A takaice wannan shi ne na. sannan akwai tambaya da ya mun cewa ni ikhbari ne ko usuli ni usuli ne shi ma zan so idan ya zo zai gaya mun saboda mun sani mu ma a kashe-kashe na abin nan ahalus sunna akwai salafiya akwai kuma a ƙarƙashin kwalafiya ɗin su kuma a akwai waɗanda yake su kuma yan izala ne a izalan ma akwai ɓangaren jos ɓangaren kaduna shi ma za mu so a san wani ɓangare yake in ya zo zai bayanin kansa insha Allah. Ba tare da ɓata lokaci ba ina ganin ya kamata in shiga cikin maudu'i na waye kashe al-imamul hussein ka kuri kamin ka fara kamin ka fara dinar Allah ku duba samun minti ashirin shi zai fara kenan ke sa da Allah ku zana mana minti ashirin shi zai fara kenan to bismillah malam to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم ونقول والله فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكمر يدى نبأ مقدمة دني سوى kashe Imam حسين عليه الصلاة والسلام بكتب kasance face kan umarni kuma gyaran da nake so kuma a yi sarki zaki muna so mu yi magana a kan tsakanin shi'a ne suka ce kan kashe imam husaini da sunna ne suka ce ba a da shi'a da sunna sun yi a kan cewa yazidu da kumurnin da ya bada zuwa ga waunansa Eh mara eh, abin da ya sa nake haka mu mu viewers ba mu sani ba. Abin da sa nake haka mu viewers abin da sa nake haka mu viewers ba mu sani ba yanzu eh yanzu za a ah, yanzu za mu sani. Eh domin da kake zaka yi gyara shi nace a ah, na san abin da sa nake. Na gode. Da shi'a da sunna. Na shi'a. sun yi ittifaqi akan wannan al'amari zan tabbata ana insha Allah Allahumma illa a cikin wasu masu da'awan su ahlus sunna ne an samu wasu waɗanda suke so su canza tarihi ko ba za su iya ba insha Allah waɗanda suke nema su ce a'a ta yazidu ta hanyar gwamnansa ta hanyar komanda kuma ibn Sa'ad kashe Imam Hussein ba wa'annan ba za su nasara ba saboda abu ne wanda yake ɗaukun alai akan wannan abin da nake gaya ma ra'ayina ni na ɗan shi a cewa yazidu shi ne ya yana da ne ya mutu shi zuwa ji al'imam jalaluddin suyusi wannan shi abubuwan da ya faru na da ke al'imam hussein shi ya idan ka duba yadda abin ya kasance a waɗansu mutane ne ɗan kaɗan suka yaƙi al'imam hussein ba mutane ne masu yawa suka yaƙi imamu hussein suna su ne waɗannan adadin da aka ci a wani ƙaunin ma suke mutane dubu hudu wanda suka yaƙi imam hussein a wani ƙaunin ya zo cewa sai mutane dubu saba'in amma wannan shi ne abin da muke so mu kawo na dubu hudu waɗannan adadi su ne adadin da gwamnan yazidi ya turo aka kashe al Hussein shi yasa muka ce wannan bawan Allah wato al-imamu Hussein kashe shi aka yi ta kuma umarni duk an samu wani mutum daga cikin malamai magabata wanda ake malaman salafiya suna dogaro da shi wanda wanda ake kira da shekul islam ibn taymiya wannan bawan Allah kafin shi ba a samu mai faɗin irin wannan maganganu na ba shi ma daga baya bayan shi aka samu waɗanda su suka zarce shi ma da shi ibn taymiya shi akwai abubuwan da yake ba su tabbata ba idai alhamdulillah a gidan ibn taymiya ma an sha samun waɗanda yakan ci abu bai tabbata ba zai ce masa a ya tabbata misali akwai a wannan zamani namu akwai wannan bawan Allah a Sheikh Nasiruddin Albani da rasuwa a ainihin Albani Muhammad Nasiruddin Albani ba Muhammad Awal Albani ba. to da dama Ibn Taymiyyah yakan yi inkarin hadisi ya ce bai inganta ba. Shi kuma yanzu ya ce ya inganta bisa dalili kaza da kaza da kaza da kaza. wannan kaga a gidan ibn taymiya ma kenan aka samu waɗanda in ya faɗa abin da ba haka ba suna kokarin ba ta cewa lallai ba haka ba ne kuma ga yadda abin yake to ta namu to da dama ibn taymiya ga tsance yakan yi inkarin abin da yake samamme misali ya ya faru akan abubuwa da dama amma tun da ba mu mu ba kenan to ba za mu kawo wannan ba amma dai almuhimmu a nan shi ne kan abin da yake faɗa ɗin idan mutum ya je duba wani littafi akwai littafi na ainihin ibn taymiya wance wanda aka haɗa na maganganun ibn taymiya mai suna alƙaunin mubin min kalami shaykh al-islam ibn taymiya fi maqal al-husayn radiyallahu anhu a wannan akwai maganganu da aka haɗa na ibn taymiya akwai abubuwa da dama waɗanda insha Allah nan gaba za mu daga kawo su kuma za mu daga kawo hujja da su abubuwan da ta wadda ke tabbatar su ne amma akwai abubuwan da ta da ba haka ba ba saboda ya saba ma tarihi shi ba malamin tarihi ba ne malaman tarihi sun tabbatar ko ba a malaman tarihi waɗanda aka yarda da su saboda a malaman tarihi da gaske ne akwai waɗanda suke kawo abubuwan da bai yi. ba to waɗanda suke kawo abin da ya inganta sun kawo abu sun tabbatar kamar idan mutum ya je duba wannan littafi da ake kira da wannan littafi da ake kira da ainihin tare ku tabari wanda ainihin sunan shi ainihin sunan littafin shi ne tare ku umani wal muluk idan ya duba zai ga cewa shi ma ya kawo wayannan abubuwan da muka kawo din bayan ya kawo har ya kawo zama wadda ya faru tsakanin imam aliyu zainal abidin dan imam hussein da shi kuma yazidu ini muawiya yake cewa a ƙarƙashin mutum da ya yi bayanin masal din yake cewa walamma talaka yazid ibn muawiya lokacin da yazid ibn muawiya ya zo zauna ya ashfaq ali sham sai kira manya manya da hukum sai kai da su a gefensa ثم دعا بعلي بن الحسين وسبيان الحسين ونساء الحسين فأدخلوا عليه da الإمام زين العابدين da kuma yaran Imam Hussein da kuma mata na Imam Hussein ya fi shigar da su zuwa ga shi ya yanzu runa suna kallo kakalan Yazidu ya Ali. Sai Yazidu ya ce mai Imam Ali Zainul Abidin ya Ali. Yake ya Aliyu Zainul Abidin. abokan nazi kafa a rahimi. babanka shi ne wanda ya yanke mun zumunta wajen ila haƙƙi ya jahilci matsayina wa na ga ala sultani sai ya yi jayayya akan mulkina fasana Allahu bihi ma kadara aiki sai Allah ya aikata masa abin da ka gani. Wata tabi'un mutane a zalimai din nan, ya abu haka Allah ya yi. aka kira ɗan imam ali ɗan imam ne imam ali zama al ne ya yi kira zai yake masa ka ga yadda ka Allah ya aikata da babanka babanka ya mutunta kusanci na ba kuma ya yi jayayya da matsayina ka ga yadda Allah ya aikata da shi fa kala ali sai imam ali zama al-abidin yake cewa ma saba min musulmi. في الأرض ولا في Ma a أصاب min مصيبة dukkan wata musiba ta da ta faru wato man zainul abidin ne yana bada wa yana bada eh, ya zai kamsa cewa ma a saba min musibatin duk abin da daga ya faru na musiba fil ardi a ƙasa ne wannan abin ya faru wala fi an kuɗi kun illa fi kitabin min qabli an nabra ke jawo masa wannan aya din Shewar sauran ta minti biyu. Sauran minti biyu? Masha Allah. Sauran minti biyu? Eh, sauran minti biyu. Da shi kenan da ɗansa ya ba da amsa. Da ɗansa yake ce ni ban amsin da zan bayar ba. A ƙarshe yanzu bai. Shi yake cewa ma ka taɓa kuɗin mu fi cikin gani ma kasar da dukkan. ya tafiya. Shi ma wani ke jawo cewa irin a takaice dai shi ne ya jawo ma kansa wannan shi ne abin da yanzu yake cewa ga imamul imam zainul abidin ya imam hussein sannan idan ka duba yadda al'amarin ya kasance wasu na cewa yana dama wannan ba shi bane almuhimmi shi ne umarnin sa ake shi ya sa mata gabe ɗauki wani mataki akan gwamnan da ya aikata wannan abun ba tunda a wani wuri an ce ya la'ance shi kamar yake eh, za mu kawo wanda ibn taymiya yake ya la'anci shi shi yazidin ya la'anci gwamnan aka ce amma la'anta ne to sai dai bai mataki a kanka ba to ala'ayya halin abinda tarihi ya tabbatar shi a kan wasu natan sun ban da wasu shirin ma da suke cikin da so su yi kankari sai a'a ba haka ba ne to abinda ya tabbata kenan cewa gwamnan yazidu ubaidullah shi ne wadda yazidun ya tashi umarnin ko imam husaini ya yi mubara a ya tsara wuyansa kuma a ƙarshe ya tsara wuyansa ya aika mata kushi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam mun gode domin kai aiki da lokaci sosai. Wallahi ka show maturity mun gode babban malamin mu Allah ya taimake Allah ya kiyaye mana kai malam Tahir. To insha Allah sunna jama'a kun san malam sunna anan ba ba ko bane amma duk da shi wai in an shiga wurin adalci ana bar kowa ya adalci shi shi ma kaman kallon muka ba malam Tahir minti biyar ya gabatar annan minti ashirin na shiga karatu to insha Allah haka ko za mu ba shehu mu shakka asar da sunna minti biyar ya gabatar minti eh, ashirin ya fara karatu saboda shi ma akwai tambaya da malamin mu malam tsayir ya yi masa kamar kada shi ya ma malam tsayir tambaya shi yasa za mu bude hanya malamin mu shek asar da sunna shi ma ya fara karatu to mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu shehu

نعم. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول من جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتقى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين Gabaru ɗan uwa wanda suke saurare na da kuma kallo na a daidai wanda lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shekh Malam Tahir nurahibu bukum tarhiban ونسأل an جل وعلا أن يجزي العبد أحسن الجزاء على من هو wani ذلك a rai. sarki zaki abu na farko da nake so in fara da shi kamar yadda ka faɗa. Ni a wannan shafi ba ni buƙatar kowane irin tarihi. Sai kawai cikin tambayar da na mai dalilin da yasa na tambaye shi cewa wani ɓangare yake da shi a wato usuliya yake ko akabariya. Saboda na san suna da saɓani wajen sun shi a akabariya suna ganin cewa duk abin da ya tabbata ma'ana aka riga aka rubuta a su sau wa'in nan littattafan guda takwas ne na hadisi to su suna ganin cewa ba maganar wai a zo musu da cewa inganta ko bai inganta ake yi ba amma su yi a usuliya su ne suke maganar cewa wato a ƙar'ani da sunna a su sannan da ijma'i sai kuma ya fi cikin wasu ƙawa'in na usulul fiqh da makamantansu a ɗaya daga cikin malamin sa wannan zamanin abdulhalim al-razzi yana da abin da ya fara magana cewa wato malamai da dama na san yaushe matsalar tasiri da tafiri ta fara a shi'a shine don kada mu kawo abin mai ta tarka wajen ya tabbata ko bai tabbata ba to kaga na san man kafin amma ban tambaye ka na ce shi a hamza lawan kace ko shi a zaki ba ko ta su sana zariya kace kaga ba shi na tambaye ka ba amma bai ka kamun kace ni halin sunna ne kowa ya san wannan kuma an kace ni ni halin sunna ne salafi da ma'anan halin sunna wanda ke bin tafarkin magabata wanda ita ce ainihin wato a cikin abu na biyu da muke so mutane su sani sarki zaki wannan zaman da aka yi ba zama ba ne da aka zo a yi don a yi mukarana wajen daraja tsakanin yazidu da mu'awiya da alkimanin husaini kun kaɗan tsakanin darajar sai da na husaini da yazidu da mu'awiya ko haɗi babu yazidu ba sahabi ba ne mai saurare yana da kyau ya san wannan yazidu ba sahabi ba ne sai kenan baban yazidu shi ne mu'awiyar shi ne sahabi sannan baban mu'awiyar shi ne abu safiran shi ma sahabi ne da baban yazidu mu'awiya da baban mu'awiya abu safiyan dukkan su ba su kai darajar al'imamu musaini ba sai da ka ba ba su kai darajar al'imamu musaini ba saboda ko ga komai banda kasancewarsa yana da alaƙa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga su tsintar kansu cikin addinin musulunci saboda haka yana da sabita a kansu daga kan wani ya zo ya ɗauka cewa ana tattaunawa ne wajen waye ka daraja a ba ita aiki yi ba abu na gaba shi ne cikin maganganun da malam tahi ya faɗa ya ce wai shi'a da sunna an yi ittifaki cewa ya zuri shi umarni da a kashe wato sayyidina Husaini sai ya tafi cikin littafin tarihin kula na al-Imam Suyuti sai ya karanto wanda al-Imam Suyuti ya buɗe babu Yazid bin Muawiya Abu Khalid al-Umawi a ƙarƙashin wannan ne da malam ta ya zo sai ya karanta wa ba'asa ahlul Iraki mutanen Iraki sai suka aiko ila Husaini to wannan mutanen Iraki ne sai malam ta ya dubbuka iyawa ga mutane bayani ya wuce bai faɗi suwaye mutanen Iraqin ba. Hakkar Imam Hussein yana Madina, ya kamata mutanen Madina ta kashe shi za a su fara kashe shi. Amma sun da ya tafi Iraki. Ya wa'annan mutanen Iraki wa Rusul wal Kudu suka aiko masa da wasiƙu da littattafai ya da'u na hu ilayhin suna cewa sai zo. Fakara da min makkata ilal Iraki. Ba a kashe shi a Makka bai fita daga Makka ya tafi Iraki fi ashirin galibi abin duk da za ka kawo a wannan tattaunawa marwaitan shi dubuta daga ɗayan mutum hudu ko dai abu mutum da lokacin ya haya ko kuma al'imamul wakili ko al'imamul kalbi ko sai ka gina umar bari mu koma mu baka misali saboda na ga lokaci yana hararata cikin mutanen da ka kawo yanzu mutum ɗaya kawai zan baka misali da shi iskar da ka kawo yanzu ta ita wannan kisan da kake faɗa ta walan ma kana fi yazidu bin muawiya da asrafan nas asrafa ahli islam fa ajlasa muawiya ثم دعا علي بن الحسين والسجان والسجان الحسين ونسائه je kira su wannan wannan kisan da ka kawo a mujallabi na biyar shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya a koma a farkon kirsilari za ka ga an ce kana abu rukina haddasa ni abu jafar al-abasi

ta faru ni ba na wajen kai ba ka wajen amma akwai waɗanda abin ya faru a gaban gidansu cikin wanda abin ya faru a gaban gidansu akwai ɗan al'imam ne, shi al'imam Aliyu da Abidina a za'ida kuma ana cewa a shahidu yara ma la ya za'idu wanda kenan yana ganin abin da kai ba ka guri ba ka gani ba duk wani mutum a duniya da zai ba da shi suwa suka kashe baban shi ba wanda zai iya ba da shaida sama da al'imamu zai zai da adili da abin ya faru a gaban shi to idan an dawo za mu ci da al'imamu ali zai da na ya faɗa suwa suka kashe baban shi ya ga yawa bincike ne yanzu ilimi in ya tabbata da sanadi ingantacce yazidu ne ya kashe al'imamu musaini misalan mutum wa yazidu albarka in ko ya tabbata a'a akwai wasu 'yan shi'a da suka aiko daga ilaki da su ake amfani Wajen kisan al'imamu husaini sannan ya zidi yana da hannu kaga sai mu tare mu tsinewa in shi a albarka sannan sai mu tsinewa al'imam sai mu tsinewa ya zidi albarka amma dai shi a su zama silar ku aika mutum ya zo a amfani da ku ku kashe mutum sannan ku dawo ku ɗauki laifin ku jibba wanda ba shi ba wannan shi ne ainihin wato zalunci babba da aka yi. Haka kwanaki biyar na farko da aka ba sarki a matsayin yin tarifin kaina ba na bukatar ta minti ashirin din da aka ba da lokaci ya ne zan tsaya a nan Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bisa sannan Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisan ɗaɗɗa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. wa alaikar salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mala asali sunan mun gode minti biyar ka da ya saura yanzu za ka yi ta ce na farko barka ne da ya fi tsakanin kiranci ashirin. amma kan haka mara ta na ta yi wani magana magana nan zai zama kamar allegation shi sa muna so in ka dawo da daga baya ka warware mana wannan magana saboda a yanzu ba mun san eh, eh, magana malamin wani tsayar ya nuna cewa kamar a'a yazid ya bar aka kashe imam husaini yazid ya ba da order aka kashe imam husaini to amma a cikin maganar malamin malam asadu sunna ta nuna cewa a'a ɗan shi'a su suka kashe imam wa 'yan shi'a su suka kashe imam hussein wow to ma da tun da kayi wanga magana na san cewa kamar kana da kwakwarin hujjanka da kake yarki da ita da kake cewa 'yan shi'a su ne waɗanda suka kashe imam hussein ban taba ji ba rayuwa na gaskiya Allah in ba yanzu ne farkon ji na kunni na 'yan shi'a suka kashe imam hussein to amma insha Allah muna da minti goma sha biyar da za mu ba malaminmu shakayar minti goma zai gabatar da zance shi minti biyar kuma zai tambaya sai za duka 15 minutes insha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa makarantu ina jaddada godiya na da gaisuwa na zuwa ga abokina a sheikh Asadu Sunna kuma Eh, yana da kyau kai mai adalci ban ji an sabu kunna ya ce in shi a so kashe imam hussein ba ya ce sun su suka jawo aka kashe imam hussein da a taru a tsine musu kuma a tsine mai yanzu kamar haka na ji amma Allah wa ala ya zai da bayani kamar haka na ji no zai da bayani haka na faɗa kuma haka yake rubutu a cikin littattafan da kuma zan tabbata. To ka ji ko. Wannan bamu da matsala da kai akan wannan insha Allah sai ka zo za a gano bamu da matsala da kai. To ba ta. Ra'ayi halin akwai abubuwa da ya fara da su ya kawo magana maganar Abdulhalim Mulkizi lallai kamar yadda ka faɗa an ce ba ta iskare ba da Maganganun jirgi ba hujja ba ne ko dalili ba ne a guna ko faɗa. Ni imani ne isna a shi jirgi a wurin sa Fatima ma ya ce eh, saboda haka imamai sha uku yake da shi girbi ko mun mu ba ɗaya da shi bane ala ayi halin sai batun da kake cewa baka tambaye ni ni shi an malam sale zaria ko malam hamza lawan ka manta ko na shekka tsarin zazzaki ba to ni duk ɗan an su ne ina ta tafiya su shi'an mu ɗaya ce sai kowa da irin manhajinsa da yake ganin ya kamata ya ɗauka wurin isar da ko Allah Ubangiji ya kare mana su. ala ayi ka yi magana akan cewa da na zo ban yi magana akan su ne ne mutanen iraki nan ba ala gafar ta malam mutanen iraki ba a yi bayanin su dalla dalla a wannan littafin da nake karantawa ba ni na kan cewa nake na kirin kofari laifin makamai sun kashe shi sun yi da amana da na gani sannan ya yi bayani a kan cewa imamul gazali ya zo ya ce ba a samu ittifaki ba saboda ko ya kawo wasu malamai su ma da suka ce ba ittifaki saboda haka a ƙarshe sai kake cewa su ta yi ittifaki sai kake cewa za ka ga shi ibnu taymiya ya kasance yakan ce yakan kawo tabiya ya ce an yi ittifaki a kai sai ka duba sai ga shi ne kawai ya ittifaki da kansa akwai misalai da yawa amma tun da ba a kai miki ba kuma kai kana karanta maganganun ibn tumiya za ka gane wuraren na sani in ya fara daga cikin wuraren da ya rubuta ne ba tare da ta'akidi ba wannan Allah ya yafe masa amma shi yakan ci an yi ittifaqi fallan tanani da zai iya kawo maka manya-manyan malamai na alu sunna ma yawa kamar daga ciki ma wanda nake so in kawo ba shine al-Imam Shamsuddin Zahabi ya tashi bayani shi wannan al'imamun za a cikin ya yi bayani akan kashe al'imamun hussein kuma alhamdulillah ka wafaka mana shi ba imamu za a ji da tashi magana kan yanzu da yake fita na nasu biyan. ne shi wannan yanzu din ya kasance na biyan kazan galizal kwalbi mai fushi da kaushin hali يتناول المسكر mutum ne mai shan giya ya falul munkar mutum ne mai aikata abin da Allah zai so yusbatar a daulatahu bi katlin Hussein ya buɗe daular da ta hanyar kashe Imam Husaini waqta samaha bi waqi'atil harra ya rike daular da da waqi'an harra wannan waqi'a da aka zo a kashe sahabban manzon Allah wato ya buɗe daular da da kashe imam Hussaini ya rike daularsa da kashe manya-manyan sahabban manzo Allah in jiya ji imam Shamsuddin Zahabi sannan imam Ibn Kathir da kake cewa yake cewa inna yanzu kana imaman fasikan sannan ya zikin nan shugaba ne amma fasiki kuma jiziki na takwas a shafi na ɗari biyu da ashirin da uku sai yake cewa sannan a obi masudi yake cewa lamma shamalan na jaur yazid wa ummalihi wa ammahum zulma hungu ko kuma za zahwa sifihi yake lokacin da zalincin zidu ya gane mutane da ma'aikatan zidu wannan zalincin sa ya mamaye kudina da abin da ya bayyana na daga fasikancinsa min katin ibni binti rasulillah na abin da ya shafi kisan dan kar zan Allah ya imamul mas'udi shi ma yana ganin yazidi shi ne ya kashewa dan manzon Allah da yake cewa wa ansaru wa ansaruhu da kuma mataimakan imam Hussein kai kuma azhara da kuma abin da ya bayyana min shirgin khamr daga shan giya da yanzu da yake yi yake cewa siratu ko su fir'aun yadda fir'aun ya gudana wallahi haka shi ma yanzu da ya gudana an kana da fir'auna a'dal minhu yake ce fir'auna ma fa ya fi yanzu da adalci har zuwa ƙarshen maganar ka kamar in ka duba cikin murudu za izi na bakwai shafi na tamanin da za ku ga wannan magana ne sannan an rawaito daga abdullahi bin hanzala al ghazir kala yake cewa wallahi ma kharajna ala alayari. wallahi wannan abdullahi ne ɗan sahabin nan gafirin mala'ika inda mala'iku suka wanke shi to dan sa yake cewa wallahi ba mu kai ba wato da mai yi tawaye mai yazidu ba a cikin na ana da gina sama a cikin kakan kuma muka yi tawaye mai yazidu ba wallahi zai a jejjefe mu da dutse daga sama saboda me annahu rajulan yan ummahat ummahatul aulad wal banat yake mutum ne wanda yake aure ƴaƴan yara maza da mata da kuma ƴan uwansa wani shurbul khamr yana shan giya wai da salat kuma mutum ne wanda yake barin yin sallah in jiya in ji waɗannan bayan Allah da muka kawo shi yasa nake cewa a yi ittifaki a kai ittifaki da ma'anar mafiya yawa in kana so ne ka ce ittifaki ka an samu mutane ɗari bisa ɗari sun tsoro a kan abu ko ɗaukan ko malaka da suna zai taimake mai kawo wani abu wanda ɗari bisa ɗari an samu mutane sun yi ittifaki a kai ba wannan ba amma duk da haka za ka ji an ce an yi ittifaqi a kan abu sannan maganar da ka kawo cewa ba adalci ba ne mutum ya tabbatar da abin da ke tarihi sai duk abin da ya tabbata wallahi ina tare da kai anan duk abin da kuke so ku kawo mu a wurin mu bai inganta ba kuma kowa din tarihin kuke kawowa kamar yadda muke kawo tarihi tarihin kuke kawowa sai da mu tarihin mu da shi a sunna kusan an yi ittifaqi amma ku wala Allah ba haka bane sannan ka kawo cewa a hadisin da na kawo akwai matsaryata ko asalin su matsaryata ne ko abin da ya kama da wannan eh a zai yiwu a cikin ruwa tun da na kawo a samu matsaryaci wannan ba abin mamaki wani ko dai shi matsaryaci ba kullum da yake karya ba kuma kuma a wurin ku ai ta hadisin sadaka kan huwa ka zuwa shedan ɗin nan ya yi gaskiya amma makareci wato kenan makareci yana iya ne yana iya faɗan gaskiya in mu ɗauka maka ne saboda in ka gina haka akwai abubuwa da dama da za ka rusa su saboda akwai abubuwan da an gina su ne amma a kan abinci wanda yake na waɗanda yake masu rauni kallantana ba duka ne abubuwan da muke kawowa suke da rauni din abin shi ya sa ma sai ma da ta a abu ɗaya ta kawo sannan me yasa nake cewa ne akwai kusa istifaki kusan ta ake istifaki a kai wannan yana da kyau yan uwan mu yan tsari su gane cewa a kowane ɗan littafi da ake kira da al tun rabbaniya littafi ne na shehu ahmadu tijjani kuma shi wa Ahmadu Tijjani ya yi ittifaki da mu a nan wurin ga abin da yake cewa a cikin shafi na ɗari da ashirin da biyu a layi na uku yake cewa da shahidun sani shahidi na biyu a sayidin hussein shi ne hussein da sanar da tafi in karbala an kashe shi ne a wani wuri da ake kira a karbala wa huwa makanun mashhurun bi sahilil wani wuri ne wanda yake bakin gaɗan teku min nahiyatul iraq ta wurin iraki wa hunaka qutila hamsumi'a radiyallahu anhu wa ardahu yace ana kashe su Allah ubangiji ya yarda da su fihim alaqata wa samanun da ya ci gaba cewa a gaba yake ce min bani hashim to ci gaba da bayani ci gaba da bayani

يعني رضي الله وأرضاه وتغمده الله برحمته وقدس الله نفسه الزكية ويشير تجاني نشي تسواني وقت الرسول كشي إمام حسيني سوني سوا سوني أكثر يزيد رندنا وسوجو جيني يزيد أميره wadda kuma amir dole shi ne kudin illa bin ziyar huwa allazi akal jisha ila al-ghayr la yakunu tura runduna ga Imam Hussein dan su kashe shi yake kai katala wa sumar bin Zaitun wanda kuma ya harba kibiya ya kashe shi kai da ka tambaya fashin da tambaya ma fashin eh, biyu ko kuma kare wuce biyu daya ko biyu da zaka tambaya. Kace zan tambaye shi biyu su? Ne eh, za ka tambaye fashin. Eh, Kwallon biyu ba ya jirgin ya kamata a yi ba. Saboda ‘yan kira kuma su masu samu dama sosai. Eh, shi sa kwashin biyu ɗaya. to ala mallan mallam ba da nake so na yi a nan ita ce a maganar ka ta karshe da ka rufe da ita a yi magana da cewa wasu ɗan shi'a su suka kira imamul hussein a farko dai tukuna in mun sallama jadalan a cikin shi'an ne kuma suka kira shi kuma suka dare shi Ina da ya zo a cikin a ya zo a maganganun da suka ya fi cewa mutane da iraki sun kira shi da suka yaudare shi kuma mun jadala shin allah waɗanda suke tare da shi waɗanda aka kashe su kuma su ahalu sunna tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu suna zuwa ah, eh, tambaya ta farko kai malam da ka ka rufe tambaya ta farko ya so neman same shi eh, ina rubuta ne eh ni na zuwa ina zuwa ne ma ya ya ya gane tambayar ya gane tambayar ina eh, gane ina rubuta ne kai eh sab amana saboda kai saboda kai nake rukawar saboda in bai tambayar to mu je na biyu eh zama na biyu to tambaya ta biyu shine kamar ku da kuke ganin lallai ba yanzu ne umarni da aiki tambaya wani wuri ma kan ce yayi alƙi da Allah bayan wannan alhini da ya yi ko nuna takaici wani mataki ya ɗauka a kan fita da aka yi da rundunansa har dubu hudu wani mataki ya ɗauka don a ji a kashe jikan annabi wani mataki ya ɗauka na nazartarwa a kan wannan gwamna nasa da ya aikata wannan abuja saboda abin da ya sa na ya haka abin da ibn taymiya ya faɗa kenan ibn taymiya abin da ya tabbatar ya ce ibnu marzana ne ya kashe wato eh, da gwamnan ya yazidu shi ya kashe yin hotel a tambayar da nake yi shi ne in ya tabbata gwamnan yazid ne ya kashe imam hussein wani mataki ya ya dauka a kan lalatarwa saboda shi shi yi da ya yi wurin kashe jikan manzo Allah shi ne tambaya ta to masha Allah mun gode sosai mun gode malamin malam ɗayar to yanzu malamin malam asali sunna yana da minti goma sha biyar to bayan shi minti goma sha biyar yana da tambaya da shi ma zai yi amma yanzu haka malamin malam asali sunna ba amsa tambayan zai yi ba saboda zai dawo yanzu tambaya kawai zai amsa ba kuma zai magana ba isa yanzu lokacin shi ne shi ma bayanin a cikin bayanin da malamin mu malam ɗayar ya yi sa'annan kuma da allocation nan da malamin marasa da suna ya yi musu cewa kamar yan shi'a su ne wa'anda suka kashe imam husaini idan ana cin wannan minti da kasar cewa su suka dawo Kaka ah, ji ba da dari. Eh, nuna da ke mara eh, dari, wannan da kai da baka ci ba, ni na ji da kyau. Abin da ya faɗi kenan. Sai ya na ce allocation. haka yana so suna so zai wanke eh, wannan magana da yayi ce wai ƴan shi'a suka kashe imamu husaini muna son yayi wannan a cikin goma sha biyar bayan haka shi ma zai dawo ya amsa tambayar da kai masa amma magana nan da yi ba ta ba amsa tambayar da kai zai ci to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shehu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ke waki sarki zaki Allah ya wa sarki zaki imani da kuma ainihin wato lafiya amin shi guda ah, na saurari ɗan uwa wato malam tahir Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri ya yi iya kokarin sa Allah kuma ya biya maganin shamu min zuljaushan da ya fara yi kagari abubuwan da na kawo a baya ya tabbatar da cewa daga baya ne suka fice wato a matsayin 'yan shi'a amma da suna shi'a ga ma'anar magoya bayan imam ali alaihi salam wanda wato wanda yanzu da ya yarda suna ciki to za mu koma magani da su da aka amfani da su da shi mutanen garajin da suka gayyato malam ta da su tabbatar abin da ya shafa labarin yadda aka kashe al'imamu Husaini. Dai shi a yace suna da ƙarya ne firqun firqan Allah ka lalaba su gida gida wa ja'alhum qara'ika kila da Allah ka sanya su su zama tariku daban-daban sannan sai ya ce fa innahum da aula li yansuruna thumma adaw alaina fa qataluna mutanen nan sun kira mu suka ce mu zo za su taimake mu da muka zo sai suka tsallake iyaka akan mu sai suka yaƙe mu in mu ne wannan shi ya ba da shaida mutanen da suka kira shi suka ce yanzu da ya zo kuma su suka yaƙe shi in ka sake koma cikin littafin makasar hussein na al-mukuli a shafi na ɗari da saba'in da biyar shi a da hussein ne ya bara cewa inna ha'ula ya wa'in kan mutane yana nufin ɓangaren su ya yaji ya ce su sauratan da ne kawai suka yi ya ce wa hadihi ba amalin kufa ya ce amma ga wasiƙun mutanen kufa a cikin al-kufa ya ce wa hum ne su suka yaƙe su suka kashe ni

amma ga littattafan mutanen guba sai su wahun kata yi su suka yaƙi ne suka kashe ne sannan idan muka sake tafiya kada da yau gama karantawa sannan idan muka sake tafiya littafin munta al'amar ga littafin nan a wannan littafin munta al'amar tun daga shafi na ainihin wato ɗari tun daga shafi na ɗari biyu da tasa'in daidai har zuwa shafi na ɗari hudu da ashirin da shida yana tattauna matsalar kisan al'imamu Hussein. Ya ce ga shi al'imamu Hussein yana ce Allahu ma kun bayyana Allah ke hukunci tsakaninmu. Wa bayyana tsomin da aula da yin suru na faɗa lura. Da mutanen da suka kira mu suka ce mu zo za su taimake mu suka kashe mu. Wannan yana cikin munta al'amari a mujallabi na ɗaya shafi na ɗari biyar da talatin da biyar yi wannan magana ya wannan magana tana eh. da minti uku kai ma ka tambaya kwashi shehu uku tana da minti uku sannan ka tambaya kwashi eh sauran minti uku da cika sannan ka tambaya kwashi lokacin da wato al'imamu Hussein Ali Zainal Abidina ya yi magana wato wannan wannan kenan sai daga cikin waɗanda abin ya faru a kan su shi aliyu ibn usayd wanda aka fi sanin su da al-imam ali ibn abidina lokacin da ya shiga iraki sure. amfani da su na wajen kisan al'imam Hussein. Allah ta halar ya sa mu dace. Amin. Yanzu da amsa tambayar sa. A yanzu shi a yanzu zaka yanzu zaka tambaye shi question ne shi ma. Amma eh mm. eh to zaka tambaye shi question ne shi bismillah. tambaya bi kawai ne sarki eh tambaya tambaya bi za ka shi mu na tambaya bi shi da shi mu na da amma dai sarki kamar sarki kamar ta fara fama da ila ne wai ya zai da kana ba da minti biyar ne kace minti biyar din na tambaya ne eh. a minti biyar din ko tambaya mutum goma ne Eh, ya ga za a fi bidiyon kamar tambaya wani Allah in shi wadda da shi da biyu amsa. Baby shega kamar baby biyu kawai ya amsa dai ya amsa duka ba. To abin da ya ke da shi na. Eh. tambaya ta farko da nake so wa malam tayar, ai shi a sun mare ranar bakin ciki mutuwa ta al-imam al-husayn tare da dinka mata wato kaya da wani yanayi na ibada na musamman haka ne kamar yadda yanzu nake da bakin kaya a jikin yawwa al-imam alayhi wa abuji da sauran a'imma da abin ya faru a gabansu Allah yana bukata da sanadi ingantacce sun in wannan a matsayin addini bayan kisan al'imamu sun gangan su ne a haƙaƙaƙan al'imamu sun da sama da su. Haka ne za ta a ƙarƙar shari. Shi shi ne ya ce, an samu sun mai da shi aka addini duk shekara shekara da sun samu bakakin kayan yana bukatar da sanadi ingantacce abu na ɗaya ke nan abu na biyu al'imamu sun al'imamu a rikishi shi akai haka ne menene dalilin ku a ƙar'ani da sunna wajen ware ranar bakin cikin mutuwar al'imam Hussein bin Nasir na Ali wow wow wow wow wow to amma jama'a mun gode sosai malamin malam asar suna shi ma ya kare nashi sauran minti biyar biyar da za su amsa question insha Allah to kamar kan da malamin malam asar suna ya faɗi wai wanda aka kashe shi ya mutu shi kuma ne wanda kuma ya zana littafi ya gwada wa'anda suka kashe shi Ah, insha Allah eh, eh, eh, magana ga mana sani sunna muna neman insha Allah in ka dawo mun samu lokaci ko baka ka warware mana saboda ya za a kashe mutum sa'annan shi ko bayan ya mutu ya zana ya gwada wayanda suka kashe shi ko dai a ya aka yi wanda aka kashe shi aka kashe shi ya mutu kuma ya zana littafi ya gwada cewa ga wayanda suka kashe shi to a ya kuru a wani wani ina ne wani fashi ne da mala sabi suna kuya hankuri ya wangan ni na wani personally saboda ababen da nake sintaci manzon da muke ji to amma malamin mu malam ah, tahir question ah, da ah, malamin mala sabi suna ya tambaye ka shi ta amsa mai cikin biyar shi kuma ya dawo ya amsa naka cikin minti biyar to bismillah to kafin amsa wannan tambaya ɗin tun da ka bani minti biyar ne ni amsoshin na ta minti biyu zan amsa Mm-hmm. akwai maganganun da ya yi eh, a cikin minti biyu za a hanka tambayoyin mm-hmm. akwai maganar da ya yi kan minti uku eh, ba shi amsa wasu daga da farko ya yi kokarin kawo abubuwa a cikin littattafanmu wadda ya yi musu fassara irin yadda ya fahimta alhali littafin namu ne na taba ne eh, mu ne ya kamata mu gaya masa abin da ake nufi a cikin wannan littafi ba shi ne zai gaya mana ba sai kenan da farko ya yi magana a kan cewa imam ali da imam zuwa al'adidai da sauransu sun nuna cewa da mutanen da suka zo a wurin fassarar akwai bin da ya ce ɗan shi'a a cikin kalmar ba shi'a yana da kyau mu dinga yin adalci idan muka zo mu dinga faɗa abin da yake sai kenan sannan na biyu akwai maganar da ya yi wanda yake kokarin cewa ai lalle imam husaini ma ya ce ga shi sun yi kaza sun kaza lalle abin da ya faru shi ne a kan da suka kira imam husaini amma suka yi gagarar taimakonsa inda da lokaci za mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya eh, amma daga baya su ne suka koma suka yi yakin tawafun suka yi yakin a da aka ja ya kashe su bayan da suka imam husaini sun su kansu ma ba su samu nutsuwa na ci gaba da zama a cikin wannan duniya da kuma wannan abin sannan na biyu littafin mu sai dauko ya ce mun ce kaza amma abin mamaki mu malamin mu bai tafi akan wannan fahimtar da shi ya tafi ba kuma mace tsakanin in gayyace ka ka zo in gagara taimakon ka kuma a'a yanzu in shiga in kashe ka tsakanin wannan eh, sannan maganar da ya kawo na imam zainal abidina ai imam zainal abidina lokacin su ce ma suka yi za mu je mu ko yazidu mu kashe shi saboda ya zalunce ku yazidu ya zalunce ku Ka ga wannan ya tsada da abin da malam akasin suna yake faɗa a wurin malam suna ya yazidu da abin da ya wani laifi ba sai shi ne suka yi alhaji kuma dalilansa da yake kawa ya kawo cewa ne su wa'annan mutanen sun ce kakari mu je mu kamo yazidu mu yi kuma sakana ne masa kaza saboda ya zalunce ku sai ta kan ku yaudare ni kamar yadda kuka yi gari mahaifina abinda da ni da a asabin sunna kuke da fadi a kai shine da gaske akwai wasu mutane masu da'awa masu kiremi cewa su yan shi'a ne